Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 6025 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi 21 ga watan Afrilu shekarar 2019 Zahra Aminu fage ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. Jami'ai a ƙasar Sri Lanka sun ce mutane sama da ɗari biyu ne aka kashe tare da raunata wasu ɗaruruwa a wasu hare-haren da aka kai yau Lahadi lokacin da ake bukukuwan easter a majami'u da kuma wasu otal-otal. yau lahadi ne 'yan kasar ukraine suka fita mazaɓinsu domin kada ƙuri'unsu na zaɓen sabon shugaban ƙasa haka kuma wata majiya a ma'aikatar shari'a kasar sudan ta ce masu shigar da kara sun fara tuhumar haɓan ɓararren shugaban kasar umar albashir kan laifukan karkata kudaden kasar da kuma ajiye wasu kudade ba bisa ka'ida ba kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar benin ta kafa dokar haraji ga duk saniya ko son makiyayin najeriya da ya shiga kasar ta kiwo sannan za ku ji cewa shugaba muhammadu buhari ya taya kiristoci a najeriya murnar zagayowar bikin ista bayan nan za ku ji cewa mabiya addinin krista a jamhuriyar niger na ci gaba da addu'o'i don samun albarkacin sallar ta ista daga bisani muhammad hafiz baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. jama'a a ƙasar sri lanka sun ce mutane sama da ɗari biyu ne aka kashe tare da raunata wasu ɗaruruwa a wasu hare-haren da aka kai yau lahadi lokacin da ake bukukuwan ista a majami'u da kuma wasu otal-otal jami'an dai sun ce yanzu haka sun kama mutane bakwai da ke alaka da hare-haren kasar sri lanka dai an kafa dokar ta hana zirga-zirga haka kuma an rufe wasu hanyoyin shiga manyan kafafen sada zumunta na yanar gizo domin gujewar yada labaran karya da jita-jita da safiyar yau lahadi ne aka bayar da rahoton jin karan fashewar ababen fashewa har sau shida a wasu majami'u uku da wasu otal-otal uku an kuma bayar da rahoton jin karan wasu fashewa guda biyu 'yan sa'o'i bayan fashewar shidan da aka fara ji daya a da hiwala sauran kuma a damat tagoda da ke kusa da babban birnin kasar kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito jami'an tsaro suna cewa ta yi fashewar da aka ji guda biyu sanadin hare-haren kuna bakin wake ne hukumomi sun ce cocin st anthony na ɗaya daga cikin majami'un da aka kai harin sannan otal-otal ɗin guda uku na wajen Kwalamba ne babban birnin ƙasar. sauran majami'u sun hada da saint sebastian da ke nagombo da kuma wata majami'ar da ke batkolo babu dai wanda ya dauki alhakin kai waɗannan harhare zuwa yanzu yau lahadi ne kasar un kasar ukraine suka fita mazaɓinsu domin kada ƙuri'unsu na zaben sabon shugaban ƙasa zaben raba gardamar da ake yi ya sa shugaban ƙasa petro poroshenko karawa da volodymyr zelensky dan wasan barkwanci wanda yake fitowa a matsayin shugaban kasa a wani fitaccen wasan kwaikwayo da ake yada ta gidan talabijin. Zelensky mai shekaru 40 a duniya wanda ba shi da wata kwarewa a harkar siyasa ana sa ran zai kayar da shugaba Poroshenko a zaben. Zelensky ya samu damar tsayawa takarar shugaban kasa kasancewar 'yan kasan na fuskantar bacin rai kan cin hanci da rashawa da matsalar tattalin arziki da kuma tashin hankalin da ke faruwa a gabashin kasar. farshenko dai ya yi ƙoƙarin tsima magoya bayansa a wani gangami da aka yi ranar Juma'a a dandalin Kyiv. 'Yan sa'o'i kafin 'yan takarar su fara muhawarar da aka yada ta gidan talabijin a filin wasannin gasar Olympic. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wata majiya a ma'aikatar shari'a kasar sudan ta ce masu shigar da kara sun fara tuhumar haɓarɓararren shugaban kasar umar albashir da laifukan karkata kudaden kasar da kuma ajiye wasu kudaden kasashen waje ba bisa ka'ida ba kamfanin dillancin labarai na reuters shi ma ya tabbatar da wannan labari majiya ta ce sojojin kasar masu tattara bayanan sirri waɗanda suka bincika gidan tsohon shugaban sun samu akwatuna makar da kuɗaɗe da yawan su ya hawar dala dubu ɗari uku da hamsin da ɗaya da kuɗin euro miliyan shida da kuma fam fam na ƙasar wato na ƙasar ta sudan ana sa ran za a yi wa albashir tambayoyi a gidan yaron da ake tsare da shi na kobar yanzu haka ana kuma tsare da wasu 'yan uwansa biyu waɗanda su ma za a tuhume su da laifin cin hanci da rashawa a cewar majiyar yunkurin jin ta bakin wasu daga cikin iyalan tsohon shugaban ya ci tura an haɓarar da gwamnatin shugaba omar albashir ne ranar 11 ga watan afrilu wanda har ila yau kotun hukunta manyan laifuka ta icc ke neman sa ruwa a jallo domin ya amsa zargin da ake masa na aikata kisan ƙare dangi a yankin yammacin dafur. wasu 'yan tawaye dauke da muggan makamai sun farma wata cibiyar da ake kula da masu fama da cutar ebola a kusa da birnin botembo da ke jamhuriyar demokaradiyyar congo harin na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan wani hari na daban da ya sanadin mutuwar wani likitan kasar kamaru da ke taimaka masu fama da cutar inji 'yan sandan kasar an yi nasarar kashe ɗaya daga cikin 'yan tawayen a lokacin harin wanda aka kai a wani asibiti da ake kira katuwa inda nan ne ma'aikatan lafiya ke ƙoƙarin daƙile yaɗuwar cutar wacce ta ɓarke a gabashin ƙasar ta jamhuriyar demokaradiyyar congo mataimakin magajin gari patrick kambale ya ce maharin sun yi ƙoƙarin ƙona cibiyar ne a daren jiya daga ƙarshe yayin da masu kada ƙuri'a suka hau layi yau asabar a birnin cairo an saki sautin kiɗa inda wasu daga cikin taron jama'ar suka fara rawa tare daga tutar masar suna kaɗa ta mutane da yawa su rike hotunan shugaban ƙasa abdul Fattah el sisi sun kuma rike wani saƙo da ke cewa ku amince da zaben idan har 'yan ƙasar sun amince da gyaran tsarin mulkin ƙasar hakan zai ƙara wa'adin shugaban ya ci gaba da mulki har sai shekarar 2030 ta kuma ƙara wa sojoji aiki a cikin al'umma. 'Yan majalisun Masar dai sun amince da wannan sauyi. suka kuma sanar da zaben gama gari ranar laraba ana sa ran sakamakon zaben ranar 27 ga wannan watan masu sukan lamirin wannan sauyi na cewa hakan zai sake dawo da hannun agogo baya. koma shekarar 2011 lokacin wani bore da aka yi wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karin shekaru 30 na hosni mubarak labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Gwamnatin jamhuriyar Benin ta kafa dokar haraji na Naira dubu biyar ga duk saniya kusa na mikiyayin Najeriya da ya shiga kasar ta kiwo. Wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal daga Ibadan na dauke da rahoton. Gwamnatin kasar jamhuriyar Benin ta kafa dokar cewa duk saniyar makiyayin Najeriya da ya shiga kasar don kiyo sai ya biya harajin naira dubu biyar a kowace saniya kosa sai dai ƙungiyar makiyaya ta miyeti Allah a Najeriya sun ce ba su yarda da wannan ba. Alhaji Yakubu Bello shine shugaban ƙungiyar miyeti Allah a jihar Oyo. Akan gwamnatin Benin da ta taso kasar Benin kasar Faransa suka kawo mitin akan gwamnatin Najeriya shanun da suke tsallakawa zuwa jiha benin za su karbi haraji akan dubu biyar akan saniya guda to wannan abun ya shiga mana dubu filatani makiya in ya shiga wani riba ne zai samu zuwa da dawowa in sun karbi wannan kuɗi to kaga wannan ba gaskiya bane kun yarda da wannan mataki na kasar jamhuriyar benin wannan matakin da suka dauka mu dai gaskiya ya ba mu amince da wannan mitin ba sai dai gwamnatin najeriya su adda mu su adda dukiyar mu su tsaya su dauka mana mataki akan wannan mitin da suka kawo mu ba mu yarda da shi sun yi zama da kuka hansu kafa wannan doka sun kawo wannan mitin a bajawiri ne su suka haɗo wannan miti can suka kawo mana nan kuma mun zauna da su ba ɗaya ba biyu ba muka ce akwai shawara mu da muka zo nan akwai makiya na can cikin daji dole ne sai mun sanar da su kuma sun kawo wannan abun muka ce to wannan har yanzu dai akwai zama ba mu yarda da wannan ba. Da kuka nuna rashin yarda ku su me suka ce? Su abin da suka ce mu sanar da mutanen mu makasudin kiran da na kira na jawo yo bila ne su zo mu zauna su ji abin da ke tafiya. Akwai wata kungiya wanda ta zo daga Abuja wanda aka so aka zauna a shekaran jiya. An zauna da su an tattauna mu kuma muka ce za mu sake kiran fulani mu mu zauna da su sannan mu miƙa ma national chairman na Miyetti Allah na Abuja su kira wannan kungiyar su zauna da su wannan kungiya ta makiyaya ce kungiyar nan ba ta makiyaya bane ta bangaren doktoci wanda suke kula da fulani makiyaya da manoma a game da wannan mataki da jamhuriyar Benin ta ce za ta doka na kowace sai ne an biya mata naira dubu biyar kafin ta shiga kasar jamhuriyar Benin wani sako gari ka ga fulani makiyaya a wannan na yi masu bayanin cewa za a sake wani mitin na musamman a ibada ne za a yi shi za a kira sarakunan fulani da shamomi na miyatti Allah na local government dukkan su duk wanda ya samu zuwa ya zo mu haɗe a ibadan a sake zama na musamman wanda za a tura abu. Ita gwamnatin Najeriya menene martaninta ga wannan mataki da kasar jamhuriyar Benin ta doka? Ta kira mu yatti Allah mu yatti Allah mun zauna da su. gwamnati fa? Da gwamnati duka an zauna. Me aka zartar? Shawarwarin yanda abun za a yi shi yanda ba za a kawo mawura a ciki ba. Bayan hakan ko akwai wata tsarin doka? Sun aje doka wato a hanyar da za a bi ba ko ina za a shiga ba. Wanda bai shiga da wannan hanya ba ya taka doka to idan haka mashi mi za su mishi in su kama yi wato za su za su kai su kotu to menene ra'ayin makiyaya a game da wannan dokar ni suna na Alhaji Hassan Muhammad ni makiyayi ne na wannan bai yi ba don Allah da Annabi gwamnatin tarayya ta kalle mu da idon rahama ta taimaka mana ba mu da inda ba mu za mu zuwa da rani sai can ba ku yarda da wannan matakin na gwamnatin kasar Benin ba ba mu yarda da shi ba ko kadan ko kadan ba mu yarda da shi ba to yanzu wani mataki za ku dauka mataki dai sai mu kuka ga gwamnati don Allah ta taimake mu gwamnatin Najeriya Allah ta sa baki ta taimaka ma. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya taya Kiristoci murnar zagayowar bikin Ista, inda ya ba da tabbacin magance matsalar rashin tsaro a wasu sassa da ƙasar ke fuskanta a halin yanzu. wakilin murya amurka alphonsus okorogwe daga uweri na dauke da rahoton. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya taya al'ummar Krista murnar zagayowar bikin Ista, inda ya sha alwashin magance matsalolin rashin tsaro da ke addabar wasu sassar kasar yanzu. Malam Garba Shehu kakakin fadar shugaban kasa ne ya bayyana hakan a hirarsa da muryar Amurka. Na farko dai yana murna da dukkan lokacin kirista na Najeriya na ma duniya ga baki daya da wannan babban biki wanda yake shine mafi muhimmanci a cikin addinin Kirista. Kuma yana kira ga kiristoci da 'yan Najeriya ga baki daya cewa a yi kwaikwayo da kyakkyawan darussa da halaye na annabi isa alaihi wanda ya nuna soyayya ga juna da haƙuri da juna da taimaka ma juna a taimakawa wanda bai da shi sannan shugaban muhammadu buhari kuma ya ba da haƙuri ga 'yan ƙasa akan hali na matsalolin tsaro da ake ciki kuma ya ba da tabbaci cewa gwamnatinsa tana nan tana iya ta kuma duk abin da za a yi a kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a kuma maganin wa'annan masu fituna da suka damu mutane 'yan ta'adda masu satar mutane fashi da makami za a yi maganin su. Reverend Fada Zakariya Sanjumi shine babban sakataren sakatariyar ɗarikar Katolika ta ƙasa kuma ya mika sakon nasa da cewar. Kamar yadda mun sani dai a duniya ga baki ɗaya a rana ta yawo eh, Krista suna murna sabida da tashuwan Yesu almasihu daga matattu wannan ya kawo mana sa zuciya da fata akan abun da Allah ya yi mana akan cewa ta hali mutuntaka yanzu mun samu zaman tare da Allah uba wannan irin zumunci irin sulhu wanda Yesu almasihu ya kawo shi shine kowannenmu a ƙasan nan gabaki ɗaya na ɗaya mu koya ga wannan mu yi zaman sulhu ga 'yan uwa mu yi la'akari a wannan rana akan cewa duka mu yan uwa ne gabaki daya ba bambanci mummuna kan cewa uba ɗaya ne ya haife mu wuri ɗaya ne duka mu za mu koma kuma. To koya wasu suka ji da bikin. Oge sawo oge ikene chukwu n'ụzọ pụrụ iche maka afọ ọma ya ozi nna ezi ndị Naijiria abụ anyị were ohere a bilie n'ịbụ otu. Mai martaba Eze Christopher Nwaike kenan na cewa lokacin Ista lokaci ne na godewa Allah musamman saboda alherinsa da duk kyawawan abubuwan da yake mana. Ina kira ga 'yan Najeriya da mu yi amfani da wannan damar mu tashi mu haɗe da juna mu nemi zaman lafiya duk inda yake mu rungumi gaskiya da ƙaunar juna ina kuma kira ga shugabannin namu da su ƙara ƙoƙari wajen samarwa talaka sauki My message for the entire Nigeria is a message of peace. And not only peace, Nigerians must be brothers to themselves and sisters to themselves. Sako na ga dukkan 'yan Najeriya shine sakon zaman lafiya. Ba zaman lafiya kaɗai ba, dole ne mu zama 'yan uwan juna domin ƙasar nan ta samu sahihiyar demokuraɗiyya inda abubuwa za su tafi yadda ya kamata. Saboda haka, mu kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a matsayin 'yan Najeriya. kenan a cewar farfesa gregory winsu yayin da kuma wata ɗaliba amanda alice igwe ta ce easter is a day to remember the resurrection of jesus christ I urge every Christian, anywhere you are, show love to everybody. Easter rana ce ta tuna tashin Yesu almasihu daga matattu. Ina kira ga dukkan Kiristoci da su nuna wa kowa ƙauna. Ina kuma wa Najeriya fatan ci gaba. Ina roƙon 'yan Najeriya da cewa a duk halin da suke su ƙaunaci juna, su ƙuduri zaman lafiya da haƙuri da juna. Daga bisani kuma wani ma'aikacin gwamnati Mr. Theodore Bueze ya buƙaci 'yan Najeriya su ƙara haƙuri da wannan gwamnati mai ci. My message this morning to Nigerians, let us exercise patience. things that was not done yesterday can be done today. Ya ce sakona ga 'yan Najeriya shine mu yi haƙuri saboda abubuwan da ba a aiwatar da su ba jiya ana iya aiwatar da su yau. Ina kira ga kowa da mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu raya ƙasar mu. Saboda haka mu tattaru mu bai wa shugaban ƙasa haɗin kai da goyon baya don abubuwa su tafi yadda ya kamata. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. a gaishe da alphonsus Okoregwe. haka zalika su ma mabiya addinin kirista a jamhuriyar nijar na ci gaba da addu'o'i don samun albarkacin sallar ista inda matsalar tsaro da ake fama da ita a nijar da sauran kasashe na duniya daga cikin na ɗaya daga cikin batutuwan da suka mamaye taron addu'ar sallar ta bana wakilin muryar amurka sule mummuni barma daga yemen na ɗauke da rahoton mashama'ar Assemblée de Dieu da ke unguwar wadata birnin Yamai kenan a wunin wannan Lahadi 21 ga watan Afrilu inda kiristoci suka hallara don yin addu'o'i a albarkacin sallar easter ko kuma Park wacce ake bukukuwanta a ko'ina a duniya a ƙarshen makon da muke ciki. Limamin wannan majami'a Reverend Pastor Sabo Baciri ya min karin bayani game da abin da sallar ta faska ke nufi. Cikin sabon alkawali faska eh, ita ce mutuwa Isa almasihu don zunuban mutane. duniya ta ɗauki kanta cikin eh, kangin eh, bauta ta zunubi amma isa almasihu ya zo da annabi ya ce gashi nan ragon layya allah mai ɗebe zunubin duniya kenan kamar yadda musa yanke rago suka sami kansu cikin shinin shi isa almasihu ya zo rayuwar shi ta hita rago tamani ya mutu ya zubar jinin shi duk wanda ba da gaskiya ga wannan mutuwar da ya yi da tashinsa ya sami ceto hal abada batun zaman lafiya na kan gaban batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin kiristoci a bana a bisa la'akari da yadda rikita-rikita ke karfafa a ko ina a duniya lamarin da ake alakantawa da halayya ko kuma miyagun ɗabi'un ɗan adam a yau. Ga Boko Haram nan ga terrorist nan to kasan duniya ta shiga wani mugun lokaci in ba da addu'a ba ba za a yi huta ba kenan addu'a muke yi don saboda ubangiji ya ga tausayin kasashenmu allah ya yi sance mu daga wannan bala'i duk matsalar daga duniya ga zunubi ne yakubu musa da ke ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci addu'o'in na wannan lahadi na ganin sallar ta ista da matukar muhimmanci. Tana da muhimmanci domin muna da salama tare da Ubangiji. Kuma muna rokon wannan salama kowa ya same ta. Isa almasihu ya shirya mu da Allah. Kuma ya ba mu salama tsakanin junanmu. Don bari kowane mai bin Isa almasihu ya zamanto eh, kayan aiki na salama duka inda yake ya yi aiki domin salama. cikin gidajenmu cikin wurin aikinmu cikin ƙasanmu mu zamanto tushe na salama. Tun a yammacin Juma'ar da ta gabata ne mabiya addinin Krista suka soma shagulgullan wannan sallah a nan Yamai. Yayin da aka shafa daren jiya Asabar ana addu'o'i a wasu majami'u don tunawa da Annabi Isa alaihi salam. Saboda haka gwamnatin Nijar ta bayyana ranar gobe Litinin 22 ga watan Afrilu a matsayin ranar hutu a dukkan faɗin wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mini barma masu saurare kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogon yana cewa karfe 11 da minti 20 na safe ga shirinmu na gaba dan wewe da kwaya tun dauga gaye ne dan wewe Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za ku ji ci gaban tattaunawar da na da Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Alfurkan da ke jihar kanan najeriya wanda ya yi magana kan gudunmuwar da malamai suke bayarwa wajen yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin al'umma da kuma irin matakan da gwamnati ya kamata ta ɗauka wajen daƙile wannan lamarin na kuma ci gaba da tambayarsa kamar haka wasu na ganin duk da irin hoɓɓasar da shugabannin al'umma ke yi na ganin magance wannan matsala wannan lamari kamar ƙaruwa yake yi kana ganin menene ya sa haka? eh to gaskiya babban abin da yake sa haka ne a fahimta ta abu guda biyu ne na farko shine a hanyoyin da ake shigo wato a shigo da waɗannan miyagun ƙwayoyi har yanzu ba a samu nasarar dafe shi ba saboda hanya a sha'anin wato kasuwar magani a irin kokarin da ya kamata a yi a hada da masu yan kasuwar magani dinnan wanda su sun san bara gurbi a cikinsu a yaƙi a sansaninsu a san yadda za a yi a sa su a waje ɗaya kokarin da ake na ai kasuwar magani cikin sabuwar kasuwar kanawa a nan kano alal misali zai taimaka kwarai da gaske saboda haka datse hanyar shigo da magungunan nan yana daga cikin abin da yake babbar barazana na kawo na wato ganin daɗa fantsamar wannan mushkila abu na biyu da yake kawo duk da ƙoƙarin da ake yi abubuwan nan suke ƙara yaduwa shine eh, shugabannin siyasa na al'umma ba sa yi ma al'umma a nasiha domin su ne ba sun mayar da siyasarsu ba za su yi siyasa ba sai da samari 'yan banga wanda 'yan kwaya ne kuɗin da suke ba su in ba su siyo musu kwayar ba sun san in sun ba su kudin kwayar za su ce su saya saboda sai da su ne idan sun fita a hanya za a rinka bayyana makamai a za a ɗauke su a je da su tunda ba su da aikin yi a je da su wajen harkar kamfen ɗin siyasa suna yawo suna zamantowa kamar su ne 'yan banga masu kariya ga jagororin siyasa kowa yana da irin nasa a mabiyan to a gaskiya 'yan siyasa ga yawansu kusan dukkan wani wanda zai yi takara sai ta yana da irin waɗannan to wannan ita ce babban mushtarar ta zo ta same mu mun kasa zamantowa yadda za mu siyasa mai tsafta a amfani da samari wajen irin kamfen da za a rinka zuwa gida-gida don a gaya wa mutane ra'ayin to yara su gaya ma mutane ra'ayin gwaninsu ko kuma waɗanda suke masu basira masu ƙoƙari a amfani da zaurukan zumunta da kwamfuta da intanet da wayoyi dinnan domin a isar da sako kamar yadda kasashen da suke yin demokrafiya din suke ƙoƙari suke amfani da samari wajen wannan amma mu amfanin 'yan siyasanmu da samari shi su gurbata tarbiyyar al'umma ta hanyar banga siyasa wannan banga ta siyasa yana daga cikin abin da ya sa har yanzu a arewacin najeriya muka kasa maganta wato mushkilan yaduwar miyagun kwayoyi din To amma karamukallahu ba ka ganin wasu mutane da dama suna alakanta wannan shaye-shaye da matasa suke yi da rashin aikin yi. sai eh to akwai wannan shi ma zai yi tasiri amma ai a siyasar ita kansu ai aikin ta ba su tunda 'yan bangan nan ai ɗaukan su ake ana ba su kuɗi aikin ya ba su yayi da za a ce ana amfani da su a aikin siyasar da zai zamanto mai tsafta aikin da zai zamanto ba na kwaya ba ba aikin da sai mutum ya fita daga cikin hankalinsa ne zai yi ba ai da ba za su da ba za su je su lalata kansu ba haka saboda haka ni na ganin a ko factor ne amma ko wato yana da tasiri babu kamar tasirin wato cewar 'yan siyasa suna wato su ne suna daga cikin babban sanadi na yaduwar wannan mushkila domin 'yan siyasa dinnan class ne fa sabo wata tabaka ce a cikin al'umma wadda aka yi ta mai yawan gaske kuma ga kuɗi a hannunsu a wannan ya sa suka zamanto suna yin wannan barna ta fuskar da take cutar da al'umma har ta fi barnar da suke ta rashin ta mushkilar rashin damar Dr. Bashir Aliyu Umar kenan, limamin masallacin Alfurkan da ke jihar Kanan, Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu, Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Alfurkan da ke jihar Kanan, Najeriya, sai kuma Bonsa Tufa da ya ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina a jihar Yobe, inda ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Gagarumar nasarar da rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi masu yaƙi da ƙungiyar Boko Haram suka samu na kashe 'yan Boko Haram 36 a wani mummunan gurmuzu da suka gwabza yayi daidai kuma abin farin ciki ne kwarai. Muna addu'ar Allah ya ƙara baiwa dakarunmu na haɗin gwiwa na ƙasa kasashen yankin tafkin chadi nasarar murkushe burbushin mayakan boko haram a kasashe baki daya amin sakonmu na karshe ya fito daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi da hamza galadima birnin kebbi da aliyu muktar umar kwalli kano inda suka ce salam voa hausa a yau muna kira ga mai girma shugaban kasa da gwamnoninmu da 'yan majalisunmu na dattawa da na tarayya da na jihohi da dukkan masu riƙe da mukaman siyasa siyasa da muka zaɓa da su mai da hankali wajen kyautata rayuwar talakan ƙasar nan baki ɗaya ba tare da nuna bambancin siyasa addini da na kabilanci ba. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. To zarawa a takaici jami'ai a kasar Sri Lanka sun ce mutane sama da biyu ne a kashe tare da raunata wasu ɗaruruwa a wasu hararen da aka yi yau Lahadi lokacin da ake bukukuwan Ista a majami'u da kuma wasu otal-otal. Jami'an dai sun ce yanzu haka an kama mutane bakwai da ke alaka da har Kasar Sri Lanka dai an kafa dokar hana zirga-zirga haka kuma an rufe wasu hanyoyin shiga manyan kafafen sada zumunta na yanar gizo domin gujewa yaɗa labaran ƙarya da jita-jita. yau lahadi ne kasar 'yan kasar ukraine suka fita mazaɓinsu domin kada ƙuri'unsu na zaben sabon shugaban ƙasa zaben raba gardamar da ake yi ya sa shugaban ƙasa petroshenko kakarawa da volodymyr zelensky wato dan wasan barkwanci wanda yake fito a matsayin shugaban ƙasa a wani fitaccen wasan kwaikwayo da ake yaɗawa ta gidan talabijin Zelensky mai shekaru 40 a duniya wanda ba shi da wata kwarewa a harkar siyasa ana sa ran zai kayar da shugaba Poroshenko a zaben. Haka kuma wata majiya a ma'aikatar shari'a ƙasar Sudan ta ce masu shigar da ƙara sun fara tuhumar hamararren shugaban ƙasa Omar al-Bashir da laifukan karkata kuɗaɗen ƙasar da kuma ajiye wasu makudan kuɗaɗen ƙasar waje ba bisa ƙa'ida ba. Kamfanin dillancin labarai na Reuters shi ma ya tabbatar da wannan labari. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai Bonsa Tufa da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau jona Cummins ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. Afrique.